العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أي شيء قبل كاتلي يجبنه كان لتعفي الفقه الميسر الناس لكل مسلم ومسلمة يا شيخ عمرو عبد المنعم سليم من أي تفويت جريم gogoya ko? ta magube yin san ko 1434 na hajjin daidai ba ta fashi din guka yin ci 2013 kalenda miladiya na shafi ne da one page oh five. hukumu salati hukuncin ya sa kitabu salati ku hukumu salati hukuncin ya sa Allah Wofuru. duha wa aukatuha hukuncin sallah ran da falin lushi ran da lokaci ushi manzilatu salati min ad-din wa hukumu tarikiha matan ya sallah dinin musulunci da hukuncin zanabi lugwa ne الصلاة ركن من أركان الإسلام صلى ركن min أركان musulunci jo. allati buni alaiha na atu mai domini na shi atu addini ta ko bal hiya min aham hadhihi al arkan sallah to domini ne shi da muhimmanci ga min arkanu ya musulunci wani bayan la ilaha illa muhammadu rasulullah وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي نيوغا غير سيتي بامتها تبتا نجا bini al’islamu ala hamsin a mutu cikakken ifogucu shahadata an la’ila’a illallah ya zoji riki haka zai wajibu ta da gaske na fi Allah wa anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu ila mutu yi wuce riki idanun muhammadu wuce ya ce ci yau ce ce ci muronin wa iqamu salata mala sallah kwa dikni wa yita wa zakata mala zakaya wa hajjil baita ma jihadi ya kata sai ci wa sami ramadan ma jihadi azumin ramadan hadith na al-imam muslim dole daga hadith daga riwayat umar kai qamatuha kaji qamatu ya sallana nama amru wajibun ma'ana za ku kun sallu ila la ku ji kinu da sallah wajibi بنص الكتاب والسنة بنص يا يعني القرآن والسنة وإجماع الأمة بإجماع يا لما نبي صلى الله عليه وسلم جي. وقد قال تعالى تكاتوتنا لكنا في مواضع كثيرة دنجو كاكاي من كتابه دغلتا شوبو وأقيم الصلاة يا صلى كيكيني نوت بغم من جي صلى وانت اللي يقول صلى كيكيني كيكيني كيكيني كيكيني salai sama asala ku yikin zo zo ji da lokaci ubo hmm. wa ji ke gida wa ga juna kira kula ma gbage ankaro ajiye ruku ya ajiye sujada ajiye ula salla ko hmm. kuma concentrate na ga yikiyo akibu salata ga zane shi bayan nan ife zai ji rayu daga lajari ya shi lóòrùn lé ṣe lé yìí fẹ́ dà fún un lé fún làbí àfọ̀n ṣá lóòrùn jígẹ́ ti lóòrùn látẹ̀lẹ̀ mọ́gẹ́rì ìṣá ọ̀gá kí ìlànà rẹ̀ ọ̀gá ọ̀gá wọ́n ti sálà kí wọ́n lọ. ọ̀yẹ́ tí àmàlà náà sálà kò yí kí. misali bá ní ìlàjì ṣíṣe. ìrèdí ewu sábà náà wọ́n kún dúkú rin. ndé àsùbà á ẹgbẹ́ nígbà tí wọ́n àsùbà yà àtẹ̀lẹ́gbò wọn àtúbà jí ndéédé sukú lọ sukú ndé tí a yìí ṣe káfa ya ká bùjá ìlú òjì yìí kú zóòrù ndàásẹ̀rì pátá mímu kákùnrin ṣe àjùmọ́lé rẹ̀ á nínú oúnjẹ òkú wọn lónìí. ṣé ndéédé tùmí méjì lọ sukú òfé tí wo ìṣáájú ayé òtàtí ẹgbẹ́ yìí ti lónìí nǹkan ó ti jí mi lọ́dọ̀ àgbẹ̀gbẹ́ ni wọ́n á wọ̀ sọ́n gẹ́gẹ́ mutum shi mutum kafa nan gici gefe ne a ce sha kuma wa zuruji wani latar ji wa magariji zuke ji ke suke ji sha zanen ga zo wani sallah ga sallah mai lagunu ma sallah mutun jini amma ga na ki lata ji wala khilafa baina alil ilmi shan le ba ga sakaniyan mun shi ba fi kufri man taraka salat yace kafiri ce zane ga sallah lugwa ne jihu dano qur'ana nga sallah lugwa juhuda nga ga sallah muji duniya nga ga sallah ji wajibiya ko sallah da min har kanu islam bo sani ga sallah lugwa ne wole wole sani ga sallah lugwa juhuda wani kula ne ce ji karu ne wani zanne mai da ce lebati ba zanne kafiri na adu musulunci wani ko wa inna maktalafu amma a dinga zaton da ba dai fi hukumi man taraka ta kasulan ala kaulai ne da ke hukunce ga na sallah lugwa bi kino ko ko mara wani wa sallah lugwa gaskiya wa bu wa sallah gaskiya wani ci fi wani bino to ga sadi wa sallah lugwa ga kai gaskiya lugwa wa yi don fu ba ga bi gindu chawo a can so ga ne kiwo sai yo mutum ba ce da jigaran dole ku yi go amma kan wuce giya mutum da daji ga dole yoyi wani gaba wuri da kwanan cikin sallah da lokaci ba ko wuce mutuwa da hannun ko zai dogon wuri da ke lefi zai ne zanen lugwa ne ko kibo sabon ko marabo zato aga da da yiri na mun ya da cin da ba alaka ne ke ga an adaiha na ga sallah lugwa ya na kan nuna ko ko an yi ya wuce sallah nan kana kaman raka juhudan a gaje ji bai zane ga sallah lura wuce ga wuce doriya ne wuce shuhudu kawo kurana ko jin karu ga sallah da musulunci wa wai ya furu kiban akbar ya kudu hannun milla ga zane gaje gaje kafin ne kafin ko ne gajin musulunci wani kira ga da ba ni nan maza bai mu fari a ga yadda diga sallah luwa jihu dan lugo e ti ga sallah di dole a yau tashi kulu gwa ne ti ko marabo a ga to ga ji ba bo nan wa kiyo wa da musulunci ne maza ba ni go lóòlé ń bá ìzàdégà ìrúdí dóòlà ní adé tẹ́lẹ̀ bá ti wà àmá àgbẹ̀ gábé lúgbó etí òkò màràbó ní gáàdé kí gáàdé tẹ́lẹ̀ bọ́ ẹgàn jíga kóngó lúgbó etí bo màràbó ga azù musulunci wà tẹ̀jú aláàzá ní kàbí nabi sallallahu alaihi wasallam daga sallallahu inna rajuli wa bayna shirki tsakani ye zo gangani lafa so ko ba والكفر بكافر تنغى يترك صلاة قالوا يصلى الإمام مسلم قال الإمام الترمذي قال لا حديث نبي حديث فيها جابر وبحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابقى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة رجلنا نتعكاني وغنغني دعينا قال صلى فمن تركها فقد كفر انا قال صلى لقوا نزعنا واجي كاتري ابن أبي شيبة قال حديث من نبيكم كتاب الإيمان الإمام أحمد مسند وطال الإمام الترمذي مسند وطال الإمام النسائي بن ماجه بسند حسن هو قول جمهور الصحابة بدي إغنانا لا إغنى جمهور الصحابة جبينبو وحكا إسحاق بن راهوي إغنى مغاية على إسحاق بن راهوي كلا أغنى وانتجي الجمعان غير جماعة غادونا الحافظ ابن رجب الحنبلي zakiyar ungal ungal la ungal la ga wanci bidan ni ta tunu ka ce ga fasku bari na bo fatul bari ne wuce wo kullin hada fatul bari ibn rajab alhamdulillah zai shalayin sahih bukhari ake da fatul bariya ibn hajar al-asqalani zuke shirin ya sai bukhari amma fatul bariya ibn rajab ibn rajab a cikin kaji a maula ko zauta jani amma fatul bariya on zai yi mu ibn hajar wuci bace shirin sai iya sai bukhari ji har wani kiyo ya ji zo lokacin ibn hajar Allah ta ka su ta ka fatul bariya nan uga uga go mana wuri a tani ta su kayi nan ka ni oguri ta su wuce min wa ce tiya gbo wo do na wa tani ta su kawo la ka tiri ta su za ga za mu ci babu shi za wuce ki an wuce wa ki a wuce kini ne fi awo zan kana ke amu ke yoru be lewe kalita fi ni ko go de di gi lewe kalita fi ni ko le ke ni le mari fam an no ya ti fu le ale wo maga ce fotul da lewa ko ga ibnu ṣíṣì gun àkídá àti ìtẹ̀kẹ̀fì lónà ya ṣe aláìpáta ìkáàkiri a ọlẹ́ oko bẹ̀rẹ̀ bá wọn tí ó súnkún ẹgbùn ajẹ́lẹ̀bí àná òwe lájú àti a ìbára dẹ́nà na àná òwà dẹ́nà ramala hamadu ansari muhaji sai madina fi asiri ji sai shugu ju gafara wala duwa daga ga irin nan gaji ko guwo kuma guwo ga ko da wasu azuwa ji daga yóò kó so fatul bari ibn rajab kun ji giyan kula su jan ci jan jiliya ke ne ibn kasir to ta shirin sai bukhari inji awon la ta jan ta ji giyan ta jan jili ala ta ziraki zike ta shirin sai bukhari inji kula ta ta jan ta ji giyan ta jan jili zumawu ma al hafiz ibn hajar bibi ta ce wa an wa ta ji an wa ta kama la kana da hajar sasfatul bari ne wato ni ma jibo yin bayo eh shi mun daga jidin yani al-imamu shaukani sai ci gwa al-imamu shaukani al-imamu shaukani ma dai na shaukani ka ga wadai ne hadisi ce a cikin wai ci da wanda buhari ayya ga la hijrata ba'da al-fajr hijira da bayan fatu maka amma na ibn da ibn hajar hafi shirin da buhari jan cikin ranar hmm? amma yau ne shi ne ya alayini gabu shi ne zai alayini alayini ma ṣe kili wọn ṣe rẹ sọ ìlú buhari dé from babu from ẹgbẹrẹ ní ajẹrẹ ka alayini to alkarmani pata àwọn ìdílé tó gbégbó pata àti aláìmọ̀ àbí ìbùnà ajẹrẹ pata ìbùnà ajẹrẹ kátà kí ọ̀sọ̀mọ̀ra ẹ̀sọ̀ ṣe lágbẹ́ ti kú wọn suke lamai gbolo wani lafashin a hannafu shi abin da gashirin ya alari da gashirin ibn hajjari abu isakulu wani gan kalla a hari abu isakulu wani wa'an milatu su fatul bari page by page hadisi by hadisi muteju mukarana tsakanin fatul bari gashirin ya alari da dujan sayin bukari ne fi rikiru ko ji gane ko ko daga ba wanda gani zubu abu za ku ruwan ci don kwali ta fi dan wo amma ni ta fi wuce wani biyu ci su ba mu la a yanzu la lu ke filiya ko حسب السكر هو filmu haka mace ال... aini wani hajar الأيدي وابن حجر. أنت لا يدات. fi لي تاسم فاتي غير كعبة الدلائل. على عموم masaili إنه fere. سيدي شعر shara na وقال عبد الله بن شقيقي عبد الله بن شقيقي قال وقال إيه بين الإمام الترمذي زلمة سنن ابن محمد بن نصر النبي وشي تعظيم قدر الصلاة قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال غير أنه تكون كفر هو قلوا وقال كافر غير صلاة الله وقول الإمام أحمد بن حنبل مثلنا نايكنا الإمام أحمد بن حنبل تانم وجماعة من الصلحون جماعة من الصلفجي لا الثاني إيه باتشي معنى كتير أنا قتل اللغة في نكن نكن ما ينكو تاكو ثم رابوين sani ka sallah luka ti bo e ti ko mara bo lu le me ya de tele bada ga gube ti ko anje ka su ku je ka fi la ko amma to zai jigu ya ka fi ga le ti ku je re ga le ti la ne ga le ti zai huda ne le ti da ne ji sallah ai lokaci wa ga e ga do e ko bada wa kan wa ga be ne kan ga ne ga le ti za huci ga le ti zai dai ci ne le ti la ji zai kenya a wani rukuni ibn arkan islam especially na dai bayan tawhid da wasu wani zane jin wajen bai dana alama na gaɗi musulmi kafiri yana ga wasu zai bai dana ene da gajin gaje falahu na ga wasu zane jikiyo wajen bai dana ena ani za su da mutakin wani a tilaka labiya wa rulu bi raji lore ya ku tallaji Allah ne zuwa bai dana ga tsariye ba ci ga gaban taraka ta kasulan da ga sallalu ka bin kan mena kuma ko marabe na dole in kari ga umaju in kara un yi ya mun tuka wani daji sallah dole mu sallah mai farilla sallah ma dini bu da sallah mai rukuni musulunci ba mutum ya ci bolu da ko da bolu ce shi ko da zabaji bin zagi ko da kin

من السلف والأئمة لأن جمعنا تمنى السلف جواني بموت قوية دينيشي وتعول الأخبار المتقدمة أتماج فصلة يا حديث مغلاني الأرض الذي بينا بنا وزاد ومسك بذكر كفرة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ذلك ذاتنا أجن حديث وشي فصل أجن على أن المقصود بها من تركها جهودا استغنى فاول الله زيو أنا أقول لغوتي ko ci guri dole nan wal amru fi khilafun mashhuru mas'ala noma e ci ge daga talla lugwa da ne kan gbe ko mm. ko be ko sale ko e gbe ko marabo to be da jigele shi jo je na mu majiga da jiya salla mai dole salla mai rukuni da arka da gusu jahudu khilaf ne sakani ne nan ba ce mai yasu da zanga ci gan wazu musulunci zanga ci guzu musulunci wani khilaf na goyi gina قبل لتاتنا آه سنة السلف أصحاب الحديث أنا شيخ الإسلام أبي عثمان أصابره وعليك قابل في الأساس اللي في بلاد بيتي تارك الصلاة وانا وانا لا يوم خلافنا تحكاد يجبه manjo ya ce matsalan nan wanda zai wa extensive argument ya ce matsalan nan zai lalita fati ne za su za ta hukumu tariki yayin kundin sayi nan sai dai dole ko a ce da hukumu tariki salat ya shek muhammadu nasiru jib al-albani na alim na hakan al-halabi al-asari wuji aliki ya dako alaibu wali ga wuce shi asulun nama shek muhammadu Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Nas, Muhammad ibn Ibrahim ko wani bai a Sheikh Salih Fawzan Fawzan nan da man gaci da kan sai da man da ya hijabi shi ko ku don ga eh ne ga kiyo an ga sallah luka kawai ka ka sallah din ga ji kiyo ga ya kafir ne ga su musulunci wannan mu hadisu shab hadin lokacin mu wanzu musulunci wa amfani buyi kufurun daga kufur wani ku zane yi zane ga kawari ja zane mai zane ga zane ke kiyar zane mujiya wannan na khilafu yau dai da'irin bin ayu sunnati wal jama'a na shek muhammad ibn salih al-usaimin mutake ji ya ko da wuce sai sashi ne ga na sha biyu nonon Allahu a'lam ala shekhu tsamino shi kan tafe ce kuma tarihin salatu ku na kuma gan wuji tafsiri ga wasu ce ta shi nan ka ce ga kitabu a ce ga alimanu na ku matsalar guru alaman tajibu salat zai sallaji wajibi ta tubu wata jibu salata ala kulli muslimin sallai wajibi ta ce musulmin dindo baligin daji baligin na akili na yankali na fala tajibu alal kafiri sallaji wajibi ta ce kafiri buwa awul murtad sallah muke ji wajibi ta ce an hajirin danawa a ta ce so muka ce to sallah ji sai ta wa ma kana salatin albayt ila muka'an wa tafdiya amma matsalar da ta gaba da mai wasu shahada sai lagana halin kufar mukhatabuna bi furu shari'a hali kufar ba kafiri ji wa khatabuna ya komandi ga furu shari'a alaji alaji ala furu shari'a musulun jaji man daga a gida ne yau ala takba tunsa ade mai mini manyan wasu lujo na jirgin ganin kufaru ji mukhatabu na furu shari'a kowa na ala furuwe shari'a ne amma ka ẹ̀ furuwe shari'a tó jẹ́ ta ke ẹgbẹ́ bana sa su yi imani na ajiyu da furuwe shi ta da wa a ce la'ayayin ma kada fi saka kalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nuzimu ko na ma a cikin zanaji a sallah a ase ya zai ja a masu ya fito hazo a fi kaza a fi kaza a fi kaza a ganga wani e ya ga ya tiya sallar da ya da shi biyu na abali musulmiya a shan mukata guna bi fururi shari'a a bai za ba ci magano lannan na shi na musalli na babu na fara yi fe da fi zai ji bai tauhidi na ba. ko Oyo ala gba advance lita fi usulu shi wa ali argument jo ci yefi bo amma dai kafiri da adike han a ji sallah murtar da mun ke jiwa da ta tuba na wadi kenan an yi kallana ko magadi ce ta goye ban huce imaniya qalatu kudama ibnu kudama al-maqdisi ko wai ga litafi ya alkalitafi na ka ke alkati nan ya alkati shi ya jare no do ga alkati ga litafi ta ta ci maza bai hanabila jo ke mina al-muguni na hayyat litafi rijo ta eh, hanabila ne abin nan gwamnan man na da yau cikal the whole syllabus na hanabila ne bi kuda ma halitta yi ne ga yaji ga ce waya su kaya da ke idan mutu ko fiti bi kan alkafi ci ne لقد أسلم كثير في أصل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي إذا جدا بطن ينجعل مسلم جزاء من يعني بصلى سلم عليه وسلم فلم يؤمروا بقضاء أما جاء فرغ صلى نجعله وليالك نجعله مسلم نجعل فرغ على ذا لأن في إجاب القضاء يبون وغاد زيجاب المسلم جنا صلى نجعل نجعل جليا كان يعلم مسلم وغاد قال لا قاعد جيان tamfiran lahu anil islam wala da tun daga musulunci fa ufi anu a ci fadu koyo kaga ba za mu ce ya musulmi belo daga ne di bari gidan ya musulmi belo ji belo musulunci ka da ga salle ya musulmi ubulu ji ubulu ka bezo uci ruju ji no sai da na ji ko ko ji ro zo ro ana wa da wa da wa o ji nu ga ji ne Kọ́rin ìlàjá ló Mùsùlùmí ọ̀gọ́tọ̀, ní agbó ìgbìmọ̀ ti yá ní kàbílé Mùsùlùmí ìdẹ̀wẹ̀ náà ti bá ìgbìmọ̀ láti ó jíkẹ́. Látàlá ń yìí ọgá ńlá tó yìí ó, kan lórí ojú ẹ̀yọ́ rẹ̀. mo ti mo ti mo ti ṣe òun lásán lọ bóyá gẹ́gẹ́ azùn yìí rẹ̀ azùn yẹn tọgbọ́ èdè nínú ni. wọ́n ilé kó láyọ̀ kẹ́lí fúnla ọ̀lọ́sàn láwọn ìrírí lọ́wọ́ ìdókùn sọ̀rọ̀ láwọn ìrírí fawon fi hannu a ti fadowe wanka zali ala ta ji ba hana sabi allazi lam ya bulu a cin gaga kan yi mulaji fali ja na wani kiyayen wani jiwa da bita tuba wala ala ni majininu maki jiwa da bita tun zana je tina ba li hadisi ummul mu'minin ba hadisi yana na aisha radiyallahu anha ta jalani bi anna rasulullah kida alaihi sallallahu alaihi wasallam qala kan rufi alqalam an salata alkalam ji da wuta an ta ti na ina ta sai kuza na halin yana alkala ci wasu sani wa alil mubtala hatta yabra'a zanna ma ke ya mace ne ma'ana almajnuni suga ji kiyo suga ji lafiya wa ani sabi hatta yakbura zanna mai dakan gidan suga ji kiyo suga ji nusa suga ji baligi ki alama ya zaji baligi wala baran Hmm? Hata ya bra an ga ya ta ya fi ka albub da la ni ga majnunu ya ta nan na na na wan mani ya ta yi wa ta ni na mani ya ta yi ta wani da ni mun ga wa da na ko ga nan no mani mu ta yi zama ji ba da gina wa go ko da la ta yi ta la ta yi jarun Eh. wajibi munana ya alamani alamai ba ci sukun gboro ma ne yi ta da guba yi ta ci na batan lukon ta ta da guta da ya wa wọ́n yí ságúlì àlámọ̀ bí wọ́n yí bá wọn bá fúgà òjògà àgúnjẹ́ àgójà ní wọ́n á ti bá lè gbígbà nínú mi. báyìí látẹ̀yìn jíjọ látẹ̀yìn ti ra ìwà bí ńgbà wọn sábẹ́ tẹ̀mí ní àlámọ̀ wọn á ti bá lè jẹ́. Ah. Ah. gbígbà gan-an lánàá tẹ̀lé ìrírí méjì.

wọ́n á dí báyìí yìí ṣùgbọ́n fèjì sọ́tọ́ nínú fèjì ìgbèrò nẹ́jú ìdí àti náà fèjì tí láǹkà yóò dàbẹ̀ sí àṣà tírí tí wọ́n gún ní àfẹ́nà agúnjẹ àgbọ̀n ọjọ́ náà sallah yin la'asar ya ji amma jiki yayin duk da ka san wuri a ga kwanto a magana ya tuwa ni su ji ya sanu a wata shike daga nija a gaba sai hannu da kalam nan ga la'asar ma a'a a zai bi kisa daga halili nan nga su ne wula sallah da kiyar daga na ji kinan wazutu daga eh, wazutu na bi shanin wa ga cewa sai na ji magari ya fi wani umarje sabu wani wani jiga hafi rufin jiga eh zuzu ne da yiwu wa aliyu ga ta ya ci ka ga alatu mai wuce ma da kanga inda ne kanga in ka bi tashi hankali bi tashi in ka iya hankali ma bi tashi bula zai ba ka fuka wuji kun ga ga sai kilimai àgá àdíṣẹ́ ìrùfẹ́ àlùkẹ́lẹ́bù mi ní wọ́n wájú jẹ́ Dáyẹ́dà nílé dáhùn ara àwọn yàrá tó ní ìlànà ga. pẹ̀lú àbájúgbà tó dé ní ìlú agbáyé zuzuki ara alikanan titi na fiye ọgbọ́n wọn bá tẹ̀. tó dàmé jẹ́ sínú rò sí alikala mi tí wọ́n sẹ́yìn. rẹ̀ ń lé lórí sí alikala mi gáwọn sẹ́yìn mọ́ nígbà. àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀jìnú sórí sí alikala mi gáwọn sẹ́yìn mọ́ kí lè jẹ́ mọ̀jìnú àgá. mọ̀jìnú àgá mi lórí. mọ̀jìnú àgá. mọ̀jìnú àgá. àti àti sùn dáa jẹ́ sùn náà. àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ aje gama wuri ko sori ayiri ne yi gbe olu didi o olu dede ju àwọn mọ́nà bá ní gbọ́n ẹ̀zànilẹ́lẹ́ bá ní nínú lẹ́sí bẹ̀rẹ̀ bá ní ẹ̀yẹ̀wò lúgá ní tó ayé o lẹ́sí kí tó gbé gẹ́gẹ́ àdágá àdáyà ìgbìmọ̀ olóò òṣìbẹ́ ti sẹ́tú òṣìbẹ́ ti gbé òṣìgá zai yi ga haka na alabi a na yi mata ya saki za shi nuna jiya da a ga yanko ne biye biye za su kila ne ne yawa da biye biye amma a yi zake maza da yin na azumi ne ga yi ne ke rufe a hannu musulmai su ga da almuhalla kallawa ala so yi duka yi su ga jikin suga jimali ngawa cikin ngasar lajima di bita ci bore amma waje da kan yi foro ruru di giyo

wa ji da lokaci wa wala kaza an kuma ke ga ke haki rike na adawa da kaza wuri shi gano ki rike ala da adau ke hacin amma da kaza u ke hacin adau en en mutiyana mutiya mutaye ku wani gudu ah wani gudu ma sai ya adawa muslim adawa lamuya adawu lawu ya bi ma'ana lawu jiun da lokaci ugo adawu ga ji zuwa lori kiyan ugulu ga afta lokaci so ga ne ya ji haila ne lokaci zuru dabi lokaci lasari dabi lokaci magari dabi lokaci isha dabi lokaci asuba dabi kai lawu ji ga idan bo wa ju da lokaci ugo ka lokaci mu ga ga ga ni ku ta ila ji zuwa sai ga hmm? amma ban biya zuwa ga zunga يا حديث حديث ابن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى قال عليه قال أنه قال أليس اذا حادث لم تصلي ولم تصم إن كان زاكي هاي لا نغو واجي صلى الله ما جي وما في أظنها في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قالوا لكم وعن هذا الادويه anna imra'atan qalat li aisha kida gindo cikin na aisha ga ta jizu ihdana salataha idza tahurat atzu idana salatu a iza tahurat tsarin zagi ta saga sallaji zai yali kuce sallaji ban gage ma na yin zagi daga ayin law sallah na shuci ya ɓata na kuci biyu ga ruwan gage kwala da je fakalati na na shagan haruriyatin an cikin ta haruriya wa biki hariji harijiya wani biki a gina wari ji ta wani to ya hmm. amga cikin ya kwandu da hawa ya jiga ji a na shagan da kunna na yi duma annabi sa sallam a ya ja tejin haila ko mutane da sa sallam mana a ya jafe jin haila a yi mi anabi a duka ta anabi kashi anabi ko ga yi jin haila amma to sun fi falla ya muru na bibi anabi mai jin aforo ga ya la sallan shi ya ga tagu yau ko bukhari da muslim bi atnan da arba ya gudo ko amma ne lafazin al bukhari فقال ابن المنذر النيسابوري الحافظ ابن المنذر ويقن الإجماع يقوب وأجمعوا على إطلاق فرض الصلاة عن الحائد من يأي جماع جب دينه وإن لا يجي جاهلا صلى جي واجب تاتيوا وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة من يجمع جماع جب دينه إذا جاء صلى yanaju tiwugbọn fi àyà ní haidira efe ailoji na gẹrù wa jígbìn alẹ́ àwọn ìwádìí bá ti wà nígbà náà ìzàyè gẹ́gẹ́ jẹ́ àìlà wọn àti sálà kó o mẹ́gà sí àìlọ tó di òṣèlú sókún wọn àgbà sálà ẹ̀ gangani ce wuta jin zagi ko ko jin zagi wa wuce mine ji sallah jina a sha ilimi yo na wada ina ira ira pati jina na pati ji ugo pati gare wa sai ne guji kiya yan a sai ne guji ke la mai da kiki ko mai da kuma ba zo ma ni dai dake mine jojina lawa ni tibu ya bara lawa ni tibu hmm? ya bara ha hmm. gwayo ni ajan kyanti wa ke ne yake lazubu kawai mun ji zai zuzubuwa a ga wa mai lafi kyan wa abuja kawai magujin wa jiya ko? ha ne shi dole ne amma yi ga shi ganji zukun da addini ya daɗi hata sallawa daɗi ikama wa daɗi ke yanzu alulawa daɗi kai mama wala ki cikin mai yalawa an ne jin na ne jin nan kashi salla an ne jin daga cabo har da zufa sujuda kabuli an ne wasu ne ba ji an ne wasu dudu sawi ko kai ni uyo na je falilla ne sunne ne ne yalla ne ne ne ni kina kina ji salla ne an ga wali ne ne kwai bugo ka ji jakan yi alawu wa mura alaka bi salati wa tazir ala zabi yi jafuru bi sallah wa mula kuroji walakin yajibu ala awliya al umuri amma waji wajibi ta kiyan zai je laibe bi shi nan ma'anan yammanci wa amrihim biha ma jan foro alak ajan foro alak Allah du hatta ya tadu al muhafazata ala yare gida ala daye Allah wa sallah ta gonwa ta saruri intisalan li hadisin na sallallahu sa sallam ke boye ne zaga gonwa jina zuku wa lamila to hadisin nabi sallallahu sa wasallam ne wai gagan minhu auladakum bis salati wa abna sabi sinin sai giye shi da jiha foro da sallah tun a giya gutuwa ba wa duribu alaiha wa abna ashir sinin amma ga ku giya guwo a ci majin ai ya kashe bai sallah mu na jiha da hannun wa fariqu bainahum fil madaji kuma la gele da sakani gin da jodane ne ne ba al imam muhammad abu dawud da al hakim ala gudu bi sanadin hasan ga hadith abdullah ibn amru yau ko ale ga hadis na wayan fasa da ya tsaye kiwo ya ce yanki mini yamman cakpa ya ji fada da shi da jigiji tarbiya ne amma kawai ga zuwa da yi aiwa ga e wajen zayin wani gobula da gugan illa fi haddi min hududillah an yi ce ko la ya ko ne ce la ta amma sai dauki ina gudu da gudu sai kuma su ibn albani ne da kan ya da kan ya eh, dunya ko ya sai tau kuma sai ya kushi kuma sai yi kuma sai duka zaka nan ngo ga da tuwa da yi su ga wuya go kana mawagun ya wani sai ne ya jijji da kago ci ga da zubin ci ko ta ne da yake za ku kai da nan ga wuce sallah ga hadisi mai lawo amma jin da ta sai ko a sai jin su ne ta sai da su ni keke ko sai keke ne ya lawa to da sai fara nan ne jin da su nawa sai paza paza paza re ula kila wo ke to ra re ala fe ti ga lo tun ne ta fe ti ga de do to tutu ko mai fata wuce ce yan jide diya Allah wa alam ce ga gairi ta da lanin a ah! yana wato mai ga ce mini jamani ba ba ya bai fadda bai fi jika na ci sai jika ba daga yadda wuce ya wadda na gami nan a gairi ina ba su shi ne da za mu na ni da ga da ji الصلوات المفروضة صلى نجي فلله نما أنا مسألة يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا يقولوا ya ya wu wa zu musallaji laji wu yi musa ta wai gin kari sallah kici farilla ga wasu salawatul mafruda sallah na ji farilla na fi yau wa laila khamsu salawati daga lajilo shi sallah wucin wa ya ngai salatu subhi rakata ni jahiliya sallah ya subahu raka guba kuma guba tiya hmm. salatu zuhri karba rak'atin sirriya Allah ya zuru da raka guni wa majoji su salatul asri arba raka tin sallah la wa raka guni ma sirriya wa majoji su mun suna da baka tuka su ce ya ji sallah ji wa sai sallah guba wani mun ne wasu da an da wa baka tun ba baka na raka mafari a bukatu ba fatiya da ya karshen magalauci a kan su fatiya kawai sannan ya mutu jiji salatu isha sallah isha aka raka ta raka guni jihari wa ta ma na raka guni yamma fari a gamba ti ya fatiya da su ne ka guni ya karshe masu kuma fatiya a ba su fakad na kala ibn al-munzir ibn labi al’ijima ijima wani manji Allah zalika ya tiya ci hazo kama kan fayati ira dutsen da wadda ke da yadallu da yana kariba insha Allah ta ala nga bai ku suci nan al’ijima wani dulmin zero wani ya dullu ala zalika dina sunna sai na mai ce lawu ya ci ga sallayen a su ba ya raka ya ce ga sai na mai ce lawu sallah da shi falilla nan wujuran sungu suna a su kara ka guba zuru raka guni lasar raka guni shi raka guta shi raka guni na gane lauga sallah na yi falilla ta ci zofin dingo da wujuran لا يحديث طلعة بن سيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل نجد حجر الرأس أن وتبع النبي صلى الله عليه وسلم جبعيس ساكي ينتجد جو يجل عنه شعاتي وراء يسمع دو صوتي ولا ولا يفهم ما يقول وجاء ولد عن نجد نعم وعد تقاني وينتوه لقمها حتى دين عرض الناس وضع نبي فإذا هو يسأل أهل الإسلام عن الشيء يتيه مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول annabi ki sai yaje ya ja ya alba ta kuna ne da gugu khamsa salawatin fil yawmi wal layla ne ne wajibi wajibi musulunci na sallah wutu to laji to luzu فقال زوجي هل علي غيرها بدل لي ما قال ابن كاتب من جنان قال لا اا الا انت تو عند غاجي قويا رواه البخاري ومسلم وابو داود والامام النسائي yau ko hadisin talatu bin abdullahi da ko gaji ta tauga amma na gaji nafila wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́sá báyà bọ́ àjọ fọ́sálà ní ìbéèrè ní wùsàn yìí. ara yìí ló ń lo wùsàn án ó ti rí. wọ́n rí rí nìkú. báyìí náà làá jẹ́ bá òṣìṣẹ́ àwùsàn ní wíjì ó ti rí amma man ne ke bayin da za a tsara sai wani dai wani dai wani dai dole ne wuce wuce wuce ne dai tun nan muka nan la gajin wallahi kai la mu da musu wani giya kaga la gajin wa dai lefiya amma za ba ya buwa ni faga bi shiga irin wuce ko a da hadisin da ci na علاج وجانا إن الله ذاتكم صلاة إلى صلوات لكم إلى صلواتكم الخمس حافظوا عليها لا يطلعت الوجري nasu ko bai sala mace bai sala wutsun na bai ai sala yan wuce rai raji agwa sun sarari da guyo ko ina mai ce ga daga ai ga ga sala ya gutu a yare ku kiyo mun ce fa sai biyan sala yan wuce rai Allahu ala na sallah ya wunje da zanu waje a wurin waje kan doro a na sallah na waje na kan kike gaju sallah na waje na kan kike gaju sallah ya na waje na kan kike gaju ne sallah wuje gaju da lokaci bai ba a fi zala salawati wa salati wusta wa qumu سيادة يوسف مثلا يقولون مواكب الصلاة الخمس مواكب الصلوات الخمس lokaci ya sallah wucin wa amma mawaki tuha amma lokaci wuce sai ya ngai salatu zuri sallah zuri lokaci min zawali shamsi tun da kafu ne iri fatata ce sama wani illa an ya sira zillu kulli shay'in mislahu har da kafu na wani yin dora ga ajiye خشونة لا يلوك أجين صلى يا ما زورو صلاة العصر يصلى هلا أسن من وقت ما يقول ظل كل شيء مثله إن غلوك أجين ويين دنبو وعيد وشونة إلا غروب الشمس هل كفر يجيدي معلوني إيه؟ لا لا لا wáyé yóò lè ta àtúntì sánmọ ní ìdílé rẹ ní ìdílé tẹta àti sánmọ kó àkùnrin ìdílé àti tàtà àti sánmọ náà lórí àdúgbò àná lórí àjọ àní lókàtí ní pátá lórí àfẹ́ ìdílé lórí àfẹ́ ọkọ̀ ìtìlẹ̀ o àrùbẹ̀ kápùtù wọn gábé bí kíni wọn gábé ju èèyàn òwúyẹ̀wé ọ̀gbẹ́ni di ẹ̀pá ẹ̀wọ̀n tó ẹ̀ nígbà tí wọn gábé ju èèyàn ke kwaya wace kuma ake yi rigi na har da lokaci da lokaci da yawon zuru jikin tsala lokaci zuru kan so ba haɗu lokaci da haka rike jiki ba rike cewa ɗabi wasu tsallaye lasa lokacin tsalla lasari wace wasu daga lokaci wuce har da kaku na gida a bilo ne. Wayo, ta. salatul maghribi sallai maghribi min gurubi shamsi in daga kaku ne gidi luwana bilagiya bi shafakil ahmari har bi kaku da zurzuru ne ke so wa gidi ya lota nun gaɗi ya ga tsana ko ko ma lokacin magari da wani ko salatu isha ya zanci sallah isha dingi ya bi shafakil ahmar tun da ta kula duru duru ne ke san wani tsaya da ana ko sallaki lokaci sallaki daga ta kanga ila ni sulle da albe gafi albe gafi ya shi lokacin sallai shi ya tsaya da lokacin ya sai wuyan ko lokacin asuba mai extend to lokacin zuwa ko ji fa kenan nan mm. ko ji ya ne musulmi lokacin ya sallah ya sha mm-hmm. haka tafiye shi tafiye shi muka su baya kanga asubama labi kanga lokacin ya asubama wanda da aka na shi jiri lamin da aka haka na gida a zuru malaji kanga so kwaye luwa ibere a ni dai zuru laji a lokacin asuba yi da wani lakudo sha <laughs> eh? min tuluni suwi ga talatu suwi ba sannan ya su ba lokaci min tuluni fajr sani tun daga kaku na alfijiri ne ba ci latiyanin kiwo jin ba alfijiri ne ba ci fajiru ka zobun wa fajirun sadiqun ko aje alfijiri ne gama na mai alfijiri ne kiyo ga gaskiya alfijir ya gaskiya to ga alfajir sami da wani ne owal bayadu to ngayi kiyo go kugo allazi yabudu qibala al-mashriqi na jutiya daga banan yishe lalan ko motariban maju titiya wani gobe la zulmata ba da wuce kuma yadda zumu ba ila tulin shan zaro kakuna gidi latiya ne alhaji zan da jere ke alfijir zan da ta ga wata an gina ciwo ta samu alhali muni son ya yi kiyan alfijiriya yau ko ɗin lata ci ciya za a fi nuci ba nuci a bayanin na nuna ya kiyo fitila na ita shi nimbin hannun hmm? security light shi dana street light shi dana fitila yan kwata shi dana ne ne ko so kawai ga ciya wa observe wa ji da kiyo alfijiriya amma ga yake ba su nuna wajen kujebuwar cimaro a gane kiyo layi a tijiri yadda yin mafari to zan daga lati yana ko wuce wurin gobe ga wata ya dubi ma'ana wajen a zafi gana gi ne zai nuna ko an sa lokaci ba wajen a ce daga fiyaji shi kuwe amma ga kuna alfijiri yadda fiye a lati yana ga kan gidan wajen a bile a cikin shi tuci na fiye wujike aske fuci ya koye ke tsan gina ne wuce gani wòdí àlè aske fààrẹ nígbà náà wòdí àlè wòdí àlè bàyẹ láti lati wòdí àlè bàyẹ láti yé ti ogun wani lokaci sallar na wace ya gungu da nan lokaci makari mai jagba tsarauni lokaci a su ba a wuce jiki ma eh? wuce jagba tsarauni lokacin lasari zuwa muke ne da hannun ke duk lokacin sallar na complicate nan sabon wasu za su tsarauni nan so a lewa lokacin sallar ido kami two day shot ودليل ذلك من السنة تجئن وهي بطن نشي أبو كانوا تواسي تسيا شو تو بين التفسير سنة سيتيا ودليل ذلك من السنة دليل يقلنا دقى سنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله فتشي لغنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام فقال له إذا عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل جبريل لبا عليه الصلاة والسلام جبريل عليه لها قم فصلي نلت ولا تعالى وجي فصلى الظهر حين زالت الشمس قم وشجي زال لا يزور فقل يجري فقل يجري عندك تعتاتي يسمونه ثم جاءه العصر هل لو فتي العصري يبيقه فقال وتقام كن فصلي سكيه لا تالله جي فصل الأسرع وشتله الأسرع جي حين صار ظل كل شيء مثله حقنا ولين دون واجي يرنبينا ثم جاءه المغرب المغرب كدابي فقال وشيه كن فصلي نكيه لا تالله جي فصل المغرب حين وجبت الشمس وشيه صار لهم مغرب كاكو نجيش لنا ثم جاءه الإشاء الإشاء كدابي فقال لكم فصلي نكيه لا تالله جي فصلى الإشاء فصلى الإشاء دي هنا غاب شم هنا غاب شفقه أقول دوزو نشتم ونكمعنا ثم جاءوا الفجر كم الفجر أصبعت دعوكم فقال أنشاكم فصلى يعني بذلتون هذا الله دي فصلى الفجر هنا برق الفجر وشي الله أصبعك كنا الفجر الأتيانا أو قال كم فطأ الفجر أنا الفجر الأتيانا يقول ثم جاء من الغجل الزوري فكيف بي تفوبا تيبي يلوك تيزورو فقال كم فصل دكيو لك الله دي فصل الزهرة حين صار كل حين صار ظل كل شيء مثله دي صار صلى زور كفنا شفين جي بندو ويبيجونا ثم جاءوا العصر شلو كتير العصر فقال لهم فصل فصلي لك الله دي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه أكو نوري الجنب ما يتعب سوره وشنا نبي لك جدا بنا ورود سنجي وقال نقار إيه مرابي نقار هنشل كاب لك جيرو قوم بيجي صلى العصر يوم ثم جاء المغرب وقتا واحدا ko ko ke bi magari lokacin nibe a lokacin gidi lonan lambe tsananu wuce wani wuce je kwako sun maji awuli sha wuce bai lokacin sha wuce bai sha ji wuce bai ba a nabi lokacin shi bai shi na zaba ne su lalika ku na gasi ya shi gani nan abu kala ko mu ga sulu su laili ko ba wani ba tiri ya shi gani nan fasallar isha wajen sallar isha sun maji awuli fajir shi na asfara jiddan wuce bai ji sallar asfara kakunan ya ta ce wangi da fakala nga kun fasalli da kyau wani asalla ji fasalla alfajira sun ma wuce jinu ji zalla su ba sun makara wani ma bayyana zai da waktai ne waktun tsakani lokaci ba ba na lokaci don wa jira mai yadda nan ne ga hadisi na nan wata sallar ji sallah nun kai lokacin kai laiwa ne da wuce caba caba ya salla. ma'ana lokacin mafari lokacin mafari ya zuru kafin ya gidiya shi ga fasoli nan lokacin mu fara yin lasari ka kula wuri yin zai mu ga gidan ga yi goshi nan lokacin mu fara yin magari wuce jiya rawa ne jirgin lozuri nan lokacin mu fara yin sha ka kula zuruzuru da zama da yaji nan ya tsaya nan lokacin mu fara yin jiya ya ya kuma sai kuma gi alkiji galla zuri nan lokacin ne ya kai ba dai na kai da wasu rita good nke ce ba ni da foro ganin su waji lokaci ya zuru na wajen kaku na wurin gando eh wurin da shi ne ko ma gani lokacin lasiri nan a cikin sallai lasiri na zuwa wurin kaku na wurin goro wurin da su yi wuce nan amma lokacin waji magana lenin mawaji aji ba ni da sore in ma na wa ga gawa lokacin magana lokacin na lokana lokacin ne wuri ma da ki shagali na zuwa gaziye shi ne ya bi sha wa be da alfajir wa ya su ne su alfajir Allah wa an ne zo ku ji bin su ba su to ka ne lokacin nan ne kai gire nan ne lokacin nan mu ji ba da nan ka ne ba lokacin sallah don ko amma yin wa ne yin wa ne sun da cike da ne na ni sa ta eh, da ga san ɗaya ne dafa labe na ga za ka lo da shafa lokacin gona Mwen so ki nan lagwe a yi nan Mwen so ki nan lagwe a yi nan Ka wote li de chalit chalit chalit chalit waw E bwa loke diye mi si Sa A dis mi mwen ban nan a li ban Mwen ban mwen ban mwen ti li mwen zi Pan de sa yi ga wu bede ga di se Jabi mwen avid la yon Sa E fe la se mwen Jidan Loke ti vi yon Nwa Nwa Jidan se Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Mwen Zuka gari birnin luka lokaci jalla to yin lokaci magana yake yi shagu. Ajin. Kan? Ka. Ba hadisin rufe alkalamu. So hadisin tuni gan, za mu yi tare a ce da hadisin da ya rufe ya siya magani a gan waga ibi da kanki na meji sana kumu ce jini a na ganyan su a ya ce ga lata ya fi a yala ya mace su ya gani na wata da aga ga ladu a ga ala ya manci yana a jirufi na ya manci shi a ce lada ya foro ya tuguru na je yi bai gudu na ya bu hadisi ya dalu alal khairi ka fa'ilihi sane la alkhairi wuza nan waje la da ke la no so we juna ko hadis ke zayi yin ci la zakan kan gina ce fiya da jiha ne bi ali haza ajru wa ali haza ajru inda gida zakan gina no so me jaji be ranan waje la da ne diga na bi e eh, wala ki ajru ali haza hajjun amin inda gina jaji ana diga na bi e eh, wala ki ajru wato ma jila da be ko Mori wa ba da kuma ke da eh? قال ابن المنذر رحمه الله ابن المنذر تيجي قوة قال جماعة يبوبو لا جماعة العلم من يأي جماعة وجيه على أن صلاة الزور أربع ركعات كده قال يزور ركع قولي ويونا يخاطط فيها بالقراءة وأبقى لقدم وعب نجاك فلا لازم يخاطط فيها بالقراءة وأبقى كتيابا ويجلس في جلسة وما تدو في الزبوحة إما أنه يديت يهيما فالب يديت يهيبا في كل مثنى جلسة للتشغل يقول لك أبو أندون وغسين وعدل وعدل وعدل يتيا وأن عدد صلاة العصر أربعا كما عدد يصلى العصر ويلتا أبوه كصلاة الزور كصلاة الزور لا يجعل فيها بالقراءة وأبقى كتيابا faya wa yajlisu fiha jalsataini fi kulli masna litashahhud azaraka ku bandoro ji wa ga ce da ya tayya na wajina wa anna da salatal maghribi salatan Allah maghribi ta raka ku ci wajo ka ku ta ga wuyo ya jaru fi arraka ataini ko awaliyatayn ko min hadil qira'a daga gubu ma faruwa guji kiyo ba ba ka ba tula ko khafitu fi salisa daga ye ta masuwa ba ka tuma so ya lusu fi rak'atayn al awaliyatayn jazatan li tashawud daga gubu ma faruwa ma kare ma guji zo wa ga ta dola ta yi waji ko fil akhirati jalsa karshe ma waji kiyo wa ta dushe na waji tayyana wa anna da salatul isha'i arba'an sallah ya isha mawu raka guni ya jaru fi raka ta ne a waliya ta ne min ha bil qira'ati ta ku bayan faruwa ba kafin ba ta ya ce khafitu fil akhiraini fil akhiraini ko ne ba ci yanzu mago su kun raka ku bayan mago ya sallah ya masu abu ba kafin ba so wa yajlisu fi ajan zataini kull kullu masna jazzatan li tashawwud to ga raka ku ba ndoro ba jima fasid wala ta yi waje wa an hada da salata subi kuma a kiyaye jima'u jirgin sallahin wasu ba adadin raka yi raka ta yi raka guba ya jaru fi ma bil kirati raka guba ba wacce ma buka duba ta ya wuya da lesu ta yi ajin sakan waye da wata ta duzuri a cikin rotori ta ya ha za fa mafi mutum da gina gaifalin da ya zane don da ruwa ko sallah ba raka guba sallayen zuru raka guni sallayen lasar raka guni sallayen magrib raka guta sallayen isha raka guni raka guni amma raka guba sayan su babu a bakatun batiya raka guni ne zuru a bakatun ba su amma ga raka guba ya mafaji ga ta yaji yuzu káàkiri ìṣẹ́ láàfẹ̀rí àgbàkà àtúgbàsógbè inú àmọ́ gẹ́gẹ́ káàkiri mọ̀ fàájú káàkiri ìyájú ọjọ́ kí ọjọ́ káàkiri ìbàjọ́ tó lórí ìṣẹ́yà lẹ́kàákútẹ́ láàfẹ̀rí lẹ́kàákútẹ́ mọ́gẹ́rẹ̀ ọmọ síwájú káàkiri mọ̀ fàájú àgbàkà àtúgbàsógbè wacce a ji kayya wacce a bai jiraka ne a maraka ne karshe magana wa ji kafin su isha mazugu ni raka agu ni amma raka agu bai ma faruwa makatu ba tiya raka agu bai ma ce yan su magwaro su a jikin makatu ba su amma ga raka agu bai ma fazi ka ni wabe lo raka agu ta ci na su kuma ga ta ya ji ɗaga hmm. ma yau hmm. mun ji gari na su ba bi ba ba yau da hana hmm. wa aji mawu ibn mudri ce cewa ne to sun ga ade makiyayi jima'u ji Allah anna wala waqti zuri zawali shamsi kire cha bai lokacin zuri ga lokacin ne gida jikin nan pàápàá tẹ̀gán tàtíyàn sánmọ̀nà yìí yá pàṣẹ tàtíyàn sánmọ̀nà kó wà á jìmọ̀ wò ala àmọ́ kí á yìí jìmọ̀ òjìrí kéde an na salatar magribi ta jibu izagara ba ta shamsu kéde sallai magari ga aje dole a da ke nuna wa a jima alul ilimi mai yi maki ya yi jima wuce shazza anhum da wala na ga yi sha zuna ko ma na ga na ga ta gbogbo gina ki bai ki abu yin abu kasim zinjani mo to le falon ko le sai za san ne ji kala kasim na kan ga kasim shi di na mu zo وفي الأخذ بالإجماع قالت سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر good إذا غلبت إلى من شذا منهم ga anna wala waqti lisha al akira iza ba a shafa. ke di shafaye lokacin mafare lokacin tsallai shanghai ka kunan juju na ke sun na gaji cinan na tsaya na wa ajimahu a makiyayi jima'a jibi Allah anna wala waqti subhi wakta salati subi Allah anna wala waqti salati subhi tulul Ke kire shafaye lokacin tsallai shanghai lokacin ne gidiga tulu ilfajiri ka gidiga alfijir ga Allah ko mana cafe lokacin a kai e ka kuna alfijiri ga latiyano wa u ala makiyayi jima'u dikide anna man salla subha da gaji sallan da ba'da ilfajiri fajri bayan gidi a latiyano na qabla tulu shamsi kuma kami ba'da tulu ilfajiri. bayan alfijir halatti ya nan kabla tulu ishamsi kuma kame gidi lauti ya nan an na wuyi tsali ya fi wanka zanen wasan laji lokaci ba wani ima na wasan layan su ba ji kadin wuce alfijir halatti ya ni a kai gidi lalace wata sallah su ba ji da lokaci ne sallah wani kajin hujja an yi to ki hukunce sallayan zanen wujarar ta hariri ji sallah su ba karu jiye ba ci zo na gidi fiye lafiya zanen da sallah jajjinin lokaci kan sallah jajjinin lokaci ba wani ji ma wa an da lokacin al'umma ni yi yi shi ne sallah da ba amara wuce yana ga na iya ce bi ma zai lafi ne ko sallah na cikin da ba su ko ka da me ci jama'a yi da za su rabu filawa da yi da an sabi Allah zai ga yana ga da ga wani toro toro ne ne dalili yawa dalili yawa ya man adaraka salamu alaikum yes mun adalaka raka'atan eh, ne ne san dogo to ko fiti wo to wa ni eh sanu zayin o wale wa kidi no aga dai ni eh so mu ci ga da ni ma kidi no aga dai ne ne la ni ma kidi no aga dai ni an dan da shi ya ga ga so ba ba ne so wa kidi ìrẹ́kà ní ẹni ìgbìtì ti là ní àtúrú ọ̀tọ́lẹ̀ ní ìṣúyàn tàbí ọ̀lẹ́gbẹ̀ ìṣúyàn yóò wọ́n lé ìyá ọkùn àti ìṣúyàn tó wọ́n lágbẹ́ra ní ọ̀wọ̀n tó ti sí ọ̀rẹ́ wọn tó láti dẹ̀ yìí gan Allah ya mana jagora wa qala ibnu qudama al-hafiz ibnu qudama rahimahullahu ta'ala ko ga al-mughniyo la ajma al-muslimuna ala anna salawat al-khams mu'akkata man jayi jima musulmi yi jima'a wajen kiri sallah ko wuto lokacin na bi mawaƙi tun maluma da lokacin na ji a kere ma hasuda amma lokacin da jiki iska sifai matsala yi goro hurmatu ta kiri salawati an aukati ha haramu yono ga sallah fata ku ci a don lokacin wani ko ne ne ko ko ya harumu ta'khir salati an waqtiha haramu yo ne daga sallafa ta mun ta da lokaci ba ne gairu uzrin shari'a ma da uzrin shari'a nan li uzrin wa idi shari'a la zalika yabo kiyo wani wani gargadi ya ci hago kala ta ya fi latin ga fawailun lil musallina ko ne wailun kunu tabbatu ya zai yaji sallah ne zaba da yi sallah wai gare zai yi wajen nufi da gari allazina an salati sahuna ranar shi layaye ake ake layaye ke sallah lugwaye yaji sallah don lokaci ba na tsoron hadi an yi ta bulani wagon wuji sallah

wasirbina ila kana tilhamli ya tuina a mojo da bi di da bane da sun yi riri sun yi ma kala rubuka wai lullil uli sakaru ke tiye wa hundun zai shi sun yi ne ga wai ruya ma kala rubuka wai lullil musallina ta yau ne ne na ko wasu ne mai iri ne jinan a zula ya nun babu yannin ma na gashi ba wa qala alayhi salatu alayhi salatu ga tilka salatu munafiki na ga san da munafiki sai lisu da rukubu shamsa latin wasu sai jikin latin hatta idza ka idza ta ne tsene sanai shaytan har da kaku ne giga da ta ta ce kiwo gurgu sai shaytan ne lalu kara arba'an udani kifu yufe Shi.

سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.